Dokar wacce shugaban gwamnatin mulkin sojan Nijar Janar Abdurrahman Chani ya saka wa hannu a ranar 27 ga watan Agustan 2024 ta yi bayani kan jerin wasu abubuwan da idan ɗan Nijar ya aikata za a saka shi a wani kundin rajistar mutanen da za a tuhuma da laifin aikata ta'addanci ko kuma waɗanda ke da nasaba da irin wannan aika-aika. alal misali baiwa 'yan ta'adda bayanan sirri ko yada wasu kalamai ko hotunan farfagandar 'yan ta'adda ko kuma bayar da bayanai ga manyan kasashen duniya da ake zargi da daukar ɗawainiyar ta'addanci ko fallasa sirrin ƙasa da yi wa tsaron ƙasa barazana na daga cikin tarin abubuwan da ka iya janyo mutum rasa matsayinsa na ɗan ƙasa. a taron manema labaran da ta kira transparency international ta ce dokar ta saba wa alkawalan da nijar ta dauka akan batun kare hakkin biladama in ji shugaban reshen kungiyar wada. mutum a shi a yi uwayen shi a yi kakannin shi a cikin kasa mutum guda ya tashi na wani waje cikin kasa ya ce su waɗannan bayan kasa bane ba kun sai dai wani abu a juye yake ta dan nijar ta sa hannu ga dokoki na duniya waɗanda ko su ma na hana a hiddin ma mutane yanci na na zama ɗan ƙasa ta ce ba yanda za a yi ta bari wani ya rasa yancin shi na zaman ƙasa hukumomi na da hurumin kama dukiyoyi da kadarori ko kuɗaɗen ajiyar bankin dukkan wanda aka kama ko gungun mutane ko wata ƙungiyar da bincike ya tabbatar da samun su da laifin aikata abubuwan da dokar ta haramta da nufin karya lagon 'yan ta'adda da masu taimaka masu ta kowace hanya transparency na ganin waɗannan matakai a matsayin wani yunkurin rufe bakin 'yan ƙasa malam sharif isufu shine sakataren ƙungiyar mai yaƙi da cin hanci kwamitin koli ya fahimci cewar wannan doka tana hana ma yaƙi da cin hanci da rashawa ma cikin ƙasar nijar ƙungiyar transparency international tana kira ga duka ƙungiyoyin hula waɗanda suka san lalle aikinsu na hula wanda suke yin shi tsakani da allah su yi kira ga sokewa wannan doka saboda kare haƙƙin ɗan adam cikin ƙasar Nijar. To sai dai hukumomi a ta bakin ministan shari'a mai shari'a Aliyu Dauda da ke ƙarin haske a taron manema labarai na ganin an jahilci wannan doka. Je vous assure même au niveau a un fondement juridique universel qui se trouve dans la résolution Ya ce ina tabbatar muku da cewa ko a matakin ƙasa da ƙasa dokar na da tushe a shari'ance. idan aka yi la'akari da ƙudurin majalisar ɗinkin duniya mai lamba 1373 wanda ya biyo bayan harin ta'addancin da aka kai a amurka a 2001 haka kuma ƙasashen turai sun shigar da irin wannan tsari a dokokinsu kamar yadda wasu manyan ƙasashe irin su amurka suka kafa nasu dokokin cikin gida don yaƙi da ta'addanci A bayyane kudirin mai lamba 1373 ya buƙaci ƙasashe mambobin Majalisar Ɗinkin Duniya da suka yi na'am da yaƙi da ta'addanci su ɗauki matakai na haƙiƙa a shari'ance ko a hukunce don murƙushe ta'addanci da ayyukan ta'addanci. Abin nufi ba idan hukunce-hukunce ko matakan shari'a an nemi kasashe su ɗauki matakan cikin gida makamantan wannan doka. A ƙarƙashin wannan doka an bayyana cewa wani kwamiti ne ke da alhakin rubuta sunayen mutane ko ƙungiyoyin da ake zargi da kasancewa masu yada ayyukan ta'addanci a wani kundin musamman domin tantance ainihin makomar waɗanda abin ya shafa. Ma'ana ko hukunci ya hau kansu ko kuma a cire su daga jerin waɗanda ake tuhuma. yayin da ta wani bangare dokar ta ce duk wanda bai gamsu da matakin da aka ɗauka kansa ba na da 'yancin shigar da ƙara a gaban kotu sai dai wasu 'yan ƙasa na ganin alamun an yi abin a dunkule ta yadda komai na iya faruwa a kan kowa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar